Wannan ƙungiya ta ce ta ƙudiri aniyar yin taka tsantsan wajen sanin halayya, mutunci, cancantar 'yan takara a zaben shugabannin majalisar dokokin ƙasa ta goma da kuma sauran manyan mukaman kamar yadda shugaban ƙungiyar Usman Kumo ya yi ƙarin haske. Ƙungiya mun yi ta ne da ra'adin ganin cewa abin da ake a duniya a majalisu na duniya inda majalisa mai rinjaye ita take fidda shugabannin majalisu najeriya ba za ta kasance daban ba don haka mu tabbatar da wannan saboda mu dinga aiki kafaɗa da kafaɗa da takwarorinmu da suke zaurukan majalisu na duniya don haka udurin da ke gabanmu shine tattauna makoman najeriya tabbatar da adalci a dukkan mutane na ƙasa domin su samu cikakken wakilci a harkan gudanar da al'amuran najeriya sannan kuma ya zamana cewa akwai waɗansu dattawa a cikinmu a nan zaure za su tabbatar da zaman lafiya da kuma yin al'amura daidai da yanayi da mutunta juna da ganin kuma kowa ya zo ya ba da gudumawarsa wajen samun ingantacciyar najeriya da 'ya'yanmu da jikokinmu za su zo su yi alfahari da ita to ganin cewa jam'iyyar apc ita ke rinjaye a majalisun duka biyu baki daya a wani hali kuke ciki yanzu na tabbatar da shi yadda za a kawo shugaba mu ba aikinmu ne mu ce ga inda za a kai ba amma aikinmu ne mu ba da shawara cewa a duba a yi adalci idan an ba albasa ruwa to a ba yakuwa idan wa'annan sun samu shugaban ƙasa waɗansu su samu shugaban majalisar dattawa wata shiya ta samu mataimakin shugaban ƙasa wata shiya ta samu kuma kakakin majalisa da mataimakan. To sai dai ga ƙwararre a fannin siyasa kuma malami a jami'ar Abuja Dr. Faruk Bibi Faruk ya yi nazari cewa. Wannan ni ina gani duk surkulla ne irin na 'yan siyasa da suka saba yi na najeriya wanda a ƙarshe dai duk ba za ta wuce ko'ina ba za ta ƙare a neman mukamai da alfarma da take cikin ofisoshin da suke majalisa da kuma yadda ofisoshin suke ma'amala da masu rike da harkar zattarwa da irin kuma amfanin da su a ɗaiɗaikunsu 'yan majalisa suke tunanin za su iya samu a wannan tafiya duk wannan abin da ake yi haɗaka da suke nema su yi ba suna yin ta akan wani yanayi na aƙida ko ra'ayinsu da ya haɗa wuri ɗaya ko ya bambanta a wuri ɗaya ba in kin kula maganar dai ta ya za a yi mukamai su fito suwa za a ba mukamai ta ya za a ba su mukamai to kawai suna tunani ne cewa lokacin raba demokradiyyarsu ta zo yanzu romansu ne za su fara rabawa waye zai je ya hau babbar kujera ya rinka juyawa ana masa alfarma yana ci da gumin 'yan najeriya duk maganar ni a tunanina ba ta wuce haka ba maganar ca kin kula ai hukunci ɗaya suka yi na cewa ai karɓa karɓa da ake son a yi sun yadda da tsarin da jam'iyyar apc ta fito kuma tabbatacce ne cewa idan har aka ɗauki tsari na karɓa karɓa babu wani shugaba da zai fito ta tsarin karɓa karɓa da zai ce shi shugaban kowa ne Amma daga dukkan alamu duk ƙoƙarin da majalisa ta yi akwai zubin da ake kiransu 'yan anshin shata domin ko a majalisa ta tara an yi ƙungiya irin wannan wacce ta ce za ta tabbatar komai ya tafi daidai na mutunta juna tsakanin majalisa da ɓangaren gwamnati. Har dai suka kusan ƙarƙarewa ba wanda ya ji ɗuriyarsu. Amma ga dattijo kuma ɗan majalisar dattawa mai barin ofis, Sanata Adamu Bulkaciwa ya yi tsokaci cewa. Ba za mu hana kowa ya riƙe ra'ayinsa ba, amma mu majalisa ta tara, ai mun gaji majalisa ta takwas ne. kuma kowa a ƙasar nan ya san yadda majalisa ta takwas ta yi wa buhari yana shugaban ƙasa ta yi masa da baibai ta hana shi motsi Ko mai ce yana so sai ce ba su yadda ba an yi turka-turka to mu kuma da muka zo da yake lokacin na cikin jam'iyyar da take mulki muka ga cewa a muna mulki kuma ma yi wa ɗin da muka zaɓa yake wakiltar mu na jam'iyyar mu mai masa da baibayi ai kamata ya yi mu ba shi goyon baya mu ba shi duk abin da ya nema saboda ya samu ya yi aikinsa ko a ƙarshe ma tafi da cewa lalle gwamnatin apc ta yi wani abu shi yasa kika ga ake ganin kaman mu mun zama 'yan an shata ba kaman na takwas da suka yi wa shugaban ƙasa da baibayi ba duk da su ɗin ma 'yan apc ne amma ungulu ne da kan zabo a wancan lokaci na takwas so mu ba 'yan anshin shata ba ne kuma na goma da za su zo kin san dai yanzu kusan kashi saba'in da biyar cikin ɗari na 'yan majalisar dattawa ba za su dawo ba waɗannan sababbin tsofaffi 25 da sababbi kashi 75 ba mu san abin da za su dama ba kuma ba za mu ce da su ga yadda za su yi abin su ba sai mu jira mu ga daga zaben shugabancin su zuwa yadda za su tafiyar da al'amarin su yaya za a kare kuma in aka yi wasa da yake akwai 'yan jam'iyyu daban-daban in aka haɗa su 'yan jam'iyyun nan sun mafi jam'iyyar gwamnatin yawa saboda haka in aka yi wasa abin da ya faru a ta takwas zai sake faruwa in dai ba an samu an jawo sauran a jika ba don in suka yi tutsu ba abin da jam'iyyar gwamnati za ta iya yi Ƙungiyar ta ƙunshi zaɓaɓɓun mambobin jam'iyyar APC wadda ita ce ta firin jaye da PDP da jam'iyyar Labour da NNPP da ABGA da SDP da ADC da kuma jam'iyyar YPP wanda ya kawo jimla ga jam'iyyu guda takwas. Madina Dauda, mudir Amurka daga Abuja, Najeriya.